darmu na biyu shine tafsiri a wannan littafi al-misbahu al-munir har yau dai muna mukaddima ta ibn kafir wanda ya gabatar za mu tashi ina ne asali na za mu tashi kamar ina na so ringa da fensi ka sa alama to hukumar riwayati al-isra'iliyat mun karanta wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa hadithu an bani isra'ila wala haraj yawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku samu labari daga banu isra'il ku sunci wani abu na labari daga banu isra'il wala haraj babu laifi akwai kuma sai wani abu ya faɗo min asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsinto wani abu daga wurin bani Isra'il domin wata rana ya ga sayyidina Umar ya dauki littafin Injila yana karantawa wanda ake ce mu Bible a yanzu sai manzo Allah ya ce mishi aje aje shi Qur'ani ya ishe ka to bayan Qur'ani ya ya abin nan imanin su ya kafu abu yayi karfi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na hadisi yace hadithu an bani Isra'ila wala haraj kuna ya karantawa wannan ya taso ko wani ban ala da yana ce muka taba tambaya ta ce me ya sanya wasu suke nazarin bible ne bayan manzo Allah ya ga sai na Umar na nazarin bible sai ya hana shi Ya ce kwarai kuwa manzo Allah ya ga sai na Umar na yi ya hana shi a farkon al'amari kamar yanda ya ga ana rubuta hadisin shi ne ya hana aya farkon al'amari manzo Allah ya ga ana rubuta hadisi sai me ya hana ya ce Qur'ani kawai za rubuta to haka yi ga ana karanta littafin injila sai ya hana sai daga baya sai faɗi wannan hadisi hadisu an bani isra'ila wala haraj wato ku kwayo ku tsinta daga banu isra'ila ku hakaito daga banu isra'ila babu laifi saboda qur'ani ya riga ya samu sannan daga baya shi kuma aka dawwana sunna shi ma aka koma aka dawwana shi aka rubuta shi da yana cikin kira zani an gane wannan ko Allah ya taimake mu saboda haka ya kamata kamar yadda ake buɗe santoci kamar yadda na jaru sunna misali na nan wannan santa suke karantar da nazarin irin waɗannan karatuttuka yana da muhimmanci aksari ma yanzu siyasar duniya ta yi nisan da wani lokaci kirista bai saurare ka ba sai in ka san yaren shi in za ka kawo fin shi dalili a littafin shi to shi kenan sai ka samu sai ka samu fita da hanyoyin dawa wato suna da faɗi kowane lokaci aka ce gashi nan za a yi wanda ke da dama sai ya kokari ya ringa ya samu ya samu abin da ya samu Allah ya taimake mu hukumar riwayatu al israiliya to ba an ce ku kwafo daga banu isra'ila ba ku hikaito to me hukuncin me ake hakaitowa daga banu isra'ila din wanda manzo Allah ya ce babu laifi ibn kasir ya ce walakin hadhihi al-ahadith <coughs> al-isra'iliya <coughs> waɗannan hikayoyi da aka samu daga banu isra'il tubkaru li istishhad ana an batansu ne don kafa shaida la lil la ba don eh, karfafa hujja ba adad ai ne damtsi nan shi ce ma adad ba wai ka kafa su kana jin ka mota hujja mai karfi ba ba za ta katon kudu ba fa innaha ala thalathati aqsamin su ruwayoyin banu isra'ila sun kasu kashi uku ne ahaduha na farko ma alimna sihatahu abinda suka faɗa ko muka tabbatar da ingantacce ne mai ma bi aidina saboda abinda ke hannunmu muna da alkur'ani sai muka ji sun ce kaza sai muka gani a alkur'ani to kaga mun tabbatar da wannan abin lafiyayye ne shine mimma yashhadu lahu eh? mimma bi aidina mimma shaɗu lahu bi sidqi na daga abinda yake gazgata shi ya nuna cewa gaskiya ne fa zaka sahihun to wannan abin lafiyayye ne idan aka samu a cikin littafin at-taura ko injila sai zama qur'ani ya zo da shi ko hadisi ya zo da shi to na sai a ce wannan abin lafiyayye ne ɗaya kenan wasani ma alimna buhu na biyu wanda muka san ƙarya ne bi ma inda na saboda abin da ke hannunmu na kur'ani da sunna khalifu yukhalifuhu saboda ya saba mushi sai aka ga wani abu a cikin banu isra'il sun faɗo ta magana sai muka ga ƙarara yana faɗa da alƙur'ani ne ko sunna to sai mu ce ƙarya ne wannan kashi na biyu kenan wa salif ma huwa maskutun anhu Abin da aka yi shiru mu ba mu samu gaskiyan shi a ƙur'ani ba ba kuma mu samu ƙarin shi a ƙur'ani ba Shi ne maskutun anhu Lamin hazal ƙabil wa lamin hazal ƙabil. ba mu same shi a ƙur'ani ba mu same shi a sunna ba ko ta ina mun ji shiru fala nominu bihi wa la buhu. kada mu ce eh haka ne kada mu ce kuma ba haka bane ba maganar tattaunawa da gaddama akan shi a ce aiko haka ne wani ce aiko ba haka ne to ba maganar wannan wa yajuzu hikayatuhu lima taqaddama kuma ya halatta mutum ya faɗa ya ce eh kaza kaza ne ya hakaito shi kamar saboda hadisin da ya gabata wa galibu zalika ibn kasir ce kai mafi yawan ma irin waɗannan abubuwa mai ma fa'ida ta tafihi za ka ga ko ka hakaito su sai dai kawai don a ƙara ganewa amma dai za ka ga ba wani cutarwa yake da shi ba ba wani amfani yake da shi ba ta'udu ila amrin dinin wanda ke koma zuwa ga al'amarin addini zai waya ga an kafo wani abu a cikin banu isra'il a musulunci za a aiki da shi ya zama wani abu wai in baka yi shi ba wai za kana da matsala addinin ka zai wuya kama yadkurun fi misali haza kama irin abin da suke ambata na asma'u ashabul kahfi sunayen ashabul kahfi yanzu mu a cikin alqur'ani an ce mana akwai masu rasu sosul kahfi aiko ya tabbata akwai wasu sun zauna a kogo an samu matsala sun gudu da imanin su sun shiga cikin kogo kuma daga baya an gane su an je kama su kama su biyu ba sarki ya yanke hukunci a gina ramin a rufe su a ciki su mutu a ciki ya tabbata ƙur'ani ya tabbatar da wannan to amma menene sunayensu bai zo a ƙur'ani ba bai zo a hadisi ba to amma in ka duba tafsiri za ka ga sunayensu a ina aka samu sunayen a littafin banu isra'il haddisu an bani isra'ila wala haraj an gane ko walaunu kalbi abin nan kalbihim da kalan karansu fari ne baki ne mai ruwan jikin kura ne wani kala ne to shi ma kalan to ba shi a ƙur'ani ba shi a sunna amma lallai ƙur'ani ya tabbatar da cewa akwai asabul kafi akwai su wa adadihim haka nan adadinsu yawansu yawansu su nawa ne Allah dai ya ce ya kuluna salafatun rabi'uhum kalbuhum wa ya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa ya kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum suna ta dai wasu ce mutum uku ne na hudun kare wasu ce mutum hudu ne na biyar din kare wasu ce shida ne na bakwan ne kare wasu ce takwas ne na taran ne kare adadin ma bai zo ba to su suna da adadi bayan adadin da sunansu bayan sunan da kalan kalan to yanzu in baka san sunan ashabul kahf ba zai cutar da kai ka to shine ya yace ana dai hakaitowa amma ka zo tafsirai yanzu ka dauki radul azhan ka zo zai kawo maka sunayen su yace da wane ne da wane ne da wane ne a ina ya samu a qur'ani a a a sunna a a hadithu an bani isra'ila wala haraj an gane ko ko ka ce sunan dan ayyana ba adamu akwai kabila akwai habila a ƙur'ani ka gani oh. a hadisi ya zo a oh. ba za ka samu wani wata aya da za ka kare wannan ba ba za ka samu wani asalin hadisi da za ka kare wannan ba amma me akwai cikin littafin banu isra'il to in baka san sunan babban na annabu adam wabi ne ne to shi sa malam ya ce za ka ga wasu abubuwa ne wanda ake hakaitowa waɗanda yake babu komi wa asa musa min ayi shigaratin kanat asa musa sandan musa annabi musa sandan annabi musa dorawa ce giginya ce goruba ce wani ne koko a koma daji tsuntsu ne cikin ina fila ne sanduna nawa ne su bishiyoyi da suka ba da sanda nagartacce ko ba fila ba fila ta ne a nan Ayo? tsuntsu da kanya ba ma dai kamar tsuntsu an e tsamiya ma tana ba da sanda nagartacce tsuntsu tsuntsu ko dama galibi in yi ba da sanda ai kun san ba karamin sanda yake ba da ba tunda dudu ko dan tsinke ne ka buka ce zaka sare shi ai tashi hankali ko da yake yanzu yayi nisa shi ma sannan to wannan kallan sandan da Musa ya rike to su a banu Isra'ila da sunanta da sunan bishiyar ila misali ji sun ce bishiyan kanya ce ko dudu ce misali ko ko sandashi sanda ce wanda aka sassaka daga tsamiya tunda sanduna ne annabi Shu'aibu yake da ɗakin da sandunan annabawa suke ko da zai da ya aura mishi ya zai kora dabbobi sai ce ya buɗe wannan ɗakin ya ɗauki sanda sai ya buɗe sai ya ɗauko sanda guda daga cikin waɗannan sandunan wata rawa ta ce sandan na annaba adam ne ya ɗauka wata rawa ta ce sandan wane ne zamu zo da in mun zo cikin tafsiri ko kuma a kisasul qur'an da yake in mun zo kan waye annabi musa wata sanda ya ɗauka na wani annabi ya ɗauka ya ne sandunan suke to mu dai kawai ya shiga ɗaki ya inganta ya ɗauko sanda ya inganta kuma annabi Musa na da sanda ya inganta a Qur'ani amma ya ne tsawonta da faɗinta da wata bishiya ce ba mu da ita ba za ka iya kare wannan a Qur'ani ko sunna ba amma za ka kare wannan haddisu an bani Isra'ila wala haraj in ka zo su tafsiran za ka riga ganin sunayen irin waɗannan wa asma'u tayur allati ahyaha Allahu li Ibrahim da sunayen tsuntsaye wanda Allah ya rayawa annabi Ibrahim waya qur'ani ya ce fa khudh arba'atan min at-tayri ko fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an yati naka sa'ya ko ba ka zo qur'ani ba an ce annabi Musa annabi Ibrahim an ce ya dauki tsuntsaye tsuntsayen nan kala daban-daban sannan kowace kowane tsuntsu ya dauka ya yanka ya fede shi ko kuma a in ya yanka shi kawai ya yanka shi hudu ya raba shi hudu ya dauki part ɗaya nan part ɗaya jan part ɗaya nan part ɗaya nan wanda tsuntsun ma ya dauka ya je ya hada ya tara su sannan ya kira sunan su za su haɗi kuma yayi hakan ya samu tsuntsu ya yanka ya tsaga shi hudu ya dauki wannan ya aje nan ya aje ya aje ya aje kuma ya kira sunan kuma suka haɗe to mu ba mu da sunayen tsuntsayen to su zaka ji an ce ƙila akwai tantabara akwai jimina akwai kaza za ka sun lissafa sunayen tsuntsayen in mun zo shi ma bangaren tarihin annabi ibrahim alaihi salam a ɗai littafin da muke karantawa za ga yadda malam ya zo da shi da suka dadda da ya daddaka sai ce jimina sai bangaren jimina ta so a can ya taso ana ya taso ana kawai sai ga jimina ta yi kara ta yi kuka ta abin nan ta buga fukarkenta ta miƙe ta tashi tantabara sai ta fito mutu ita sai ta hada sai ta tashi sai ta tafi to mun ba mu da sunayen tsuntsayen waɗannan sunayen tsuntsayen da za ka gani a cikin littafin tafsirai to ba ka da wata aya da za ka kare ta ko wani hadisi za ka kare haddisu an bani isra'ila wala haraj وتعيين بعض التي بعض الذي bihi به القتيل من sannan bangaren da aka ɗauka na sa bangaren da aka dauka na sa aka doki wannan mamaci ya tashi ba mutanen Musa sun samu matsalan kashe wani ba an gagawa aka ce su yanka sa su ɗauki wani abu na san idribuhu bi ko idribuhu bi mu qur'ani ya ce ne a dibi wani abu daga cikin san sai a doki mutumin zai tashi to amma mu bai ce mana da haƙorin giwon ne aka buga ba aka ɗauka aka buge shi da shi ba nasu ƙur'ani bai zo da cewa bundin ne ba ko kafan ne ko fatan ne ko naman ne ba ko hantan ne ko menene ba an dai ce a kama, a sai sa a yanka a feɗe to wani nama wani ɓangare na naman jikin ko na fatar jikin aka ce a ɗauka a bugi wanda ya mutum zai tashi to bai zo muwa mu da wannan ɓangaren to su ko za ka samu wani riwayan ƙila in ka duba cikin tafsiri za ka ji an ce ƙila hanta ce ko ƙila zuciya ce ko ƙila hanji ne ko ƙila tsokan cinya ne ko ƙila kaza ne to wannan sunan ɓangaren to ba mu da shi a nassin ƙur'ani ba mu da shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam hadithu ne an bani isra'ila wala haj ila gairi zalika mimma abhamahu Allah ta'ala fil Qur'an sai dai sauran irin su wanda alqur'ani ya rufe qur'ani bai zo da su ba mimma la fa'idata fi ta'yinihi ta'udu ala al-mukallifin fi dinihim wala dunyahum wanda ba za ka tana da wani amfani fi fi ta'yinihi wajen sai an fade shi ba ya zama amfanin yana komawa ga na baligai ga al'amarin addini su ko duniyan su a al'amarin addini yanzu in baka san sunan tsokan da aka dauka daga jikin sa aka duki wani tashi ba an ce maka za ka samu rubas ne a ladanka ba za a rage maka lada ko guda ba in ka san sunan sai ce to ladanka ya zama hudu a kawai la fa'ida ba wani fa'ida na mukallafi ne sai dai kila an dai wasu kwakwalwa mai ka zauna haka nan ka samu tattaunawa akan sanin sunan dabban kaza saboda kila fire maka yawa kana surutu kullum daga za surutu kuma ka tattauna kila akan wannan an gane wannan ko makana tafsirin tabi'in ibn kasir yace to matsayin tafsirin tabi'ai wannan kariko ne na karatun wancan wancan mahadan bamu samu ba saboda yayi tsayi a wancan karon faslun idza lam tajid at-tafsira fil qur'ani idan idan muna karatu usul tafsir ne ai ko yace asalin tafsiri shine a fassara al-qur'ani qur'ani fassara kanshi in ba a samu ba sai a samu a sunna an gane wannan ko to anan ya tsaya in ba a samu a sunna ba sai a koma cikin manyan sahabbai manyan sahabbai ce abdullahi ibn mas'ud ibn umm abd sai habburu abdullahi ibn abbas a cikin sahabbai suna kan gaba waɗannan sahabban guda biyu to sai dai ribar da aka samu abdullahi ibn mas'ud ya riga rasuwa abdullahi ibn abbas ya ga gwagwarmaya ya ƙara shekaru kamar muka lissafi kusan talatin da shida bayan an bunna abdullahi ibn mas'ud shi ya sanya ya ce ya kake zaton irin karuwan da ya samu na hibra na kwarewar rayuwa a ce mutum ba yana koyo karatu ba ya zauna a kujeran karantarwa bayan ya yi gugurmayan karantarwan kuma ya samu wani lokacin natsuwa ya ƙara shekara talatin da shida yana karantarwa ko littafi ne ka karantar da shi ka sake maimaitawa ka sake maimaitawa ai kullum gyara za ka ci samu ko kai ne kake karanta littafi ko kai ko ka koyo ko ka koyar ka soke littafi in ka dawo baka ganin gyara mm. sai ka samu gyara na ƙarin ko ka samu kure ka gyara ko kuma karin wata sabo fahimta da wata basira an gane wannan ko saboda haka to in aka cire matakin ƙur'ani aka cire matakin sunna aka cire matakin sahabbai to malam yace idan ba a samu ba fi sunna wala wajadtahu anis sahaba faqad raja'a kathirun min al-a'imma fi zalika ila aqwali tabi'in to daga nan sai a dawo maganan tabi'ai ɗaliban sahabbai ɗaliban sahabbai ka mujahid bunu jabr kaman mujahid duk da yake sa'id in kana duba abin nan a tafsirun mufassirun za ga ana gabatar da sa'id kan mujahid saboda sa'id abdullahi bin abbas da kanshi a cikin ɗalibai ya ɗauko shi ya ce to ka zauna nan ka ci gaba da karantarwa kuma ga mujahid na wurin amma za ka ga su uku ake zuwa da su kamar yadda malam zai zo da su a nan wani lokaci sai a gabatar da mujahid a kan sa'id wani lokaci a gabatar da sa'id kan mujahid to amma nan malam sai ya ɗora mujahid a kan sa'id ya ce ka mujahid bin jabr fa innahu kana ayatun fi tafsir wato wannan wurin in na zo nukan kalle shi wani irin kallo aya ne a tafsiri kai ka ce wata hujja ce wato ibn kasir ya sallama in dai cikin ɗalibin Abdullahi bin Abbas ne shi yana ganin mujahid aya ne kun san mujahid ya mutu ya rasu yana yana yana sujada a Ka'aba yana sallan nafila dogo sallan dare ya saba in yi sujada a jiyo shiru yana kuka yana addu'a Allah ya sa ya gane wata matsala kai wato wato mu yanzu dai mun shigo wani zamani da ake ganganci ma mutum ba zai karantar da aya ne ko hadisi ko zai karantar da wata matsala ba zai iya sallan nafila ya duka yana kuka alasa sa ya dace ba sai dai zai zo ya karanta shi duk duniya ma daga wannan fasaran ba wani wani amma <laughs> bai iya ba wani fa kai wani ajahili ne wani fa ya ma taba kuskure yana kuskure yana kuskure yana kuskure yana kuskure to me ashe ya ji daɗi har kuskure shi zai kirgu ba karam haɗari muke ciki ba mujahid yana sujada a ka'aba ya bar duniya ashe an zara ran ma ibn kathir yace ayatun fi tafsir kama qala muhammad ibn ishaq haddathana abanu ibn salih am mujahid qal kama qala muhammad ibn ishaq kama muhammad ibn ishaq yabo da shi yace haddathana abban ibn salih abin abban ibn salih ya hakaito mana am mujahid daga mujahid qala yace aradtu al mushafa ala ibn abbas salasa aradat min fatihatihi ila khatimatihi yace na bijiro na karanta alqur'ani a gaban malami na Abdullahi dan Abbas sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin fa da manzon Allah yace Allah ya koyar ya sanar da shi tafsirin a wurin shi ya koyi tafsirin yace na koyi tafsir na sauke tafsiri salasa a aradatin sauka uku min fatihatihi ila khatimatihi daga farkon shi zuwa ƙarshe wannan fa riwaya ce da yake shi wannan research ne riwaya ɗaya aka kawo isalu usamin ya kawo riwaya da tafi wannan inganci a littafinsa ya ce mujahid aya ne a tafsiri ya sauke tafsiri sau ashirin ya kawo salsalan duk ruwayoyin da suka zo akan shin sauka nawa mujahid ya yi mu tafsiri a gaban malamin shi Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas da manzo Allah ya ce Allah ya sanar da shi tafsiri hmm. kana san ba sanar da shi ba an sanar da shi manzo Allah ne bace Allah ya sanar da shi an sanar da shi malam ya sauka ashirin sai ka san muna muka addinin nan wani irin karatu wani salibus na Najeriya ke wakiltan wannan ba wani salibus na Najeriya ke wakiltan ilimi ba wani salibus na Najeriya ke wakiltan ilimi kada ka rubi kanka in za ka yi karatu ka nemi karatu ka roki Allah Allah ya baka karatu in za ka taimaki ƴaƴanka akan ilimi da gaske ka nemi ƴaƴanka sai karatu akan ilimi ta gaske ba wani inda za ka kai su wata university a ƙasar nan tun daga nozuri har su samu digiri na ɗari ka ce ga wani salabas za su karanta addini wato ta addini ƙarya ne ƙarya ne ba abin da zai sani kai dai in ka ce ɗanka ko ƴarka tana karatun addini kana ba da labari kana ba da labari amma ba addini take karanta ba kai dai ana karanta mana ake karanta ka tattara salabas ɗin ka gani daga nozuri 1 to university digiri na dubu inda shi ka roƙa ko nawa za ka kashe ka kashe ka tattara salabas ɗin musulunci ka gani wannan zai sa ɗanka ya gane addini Allah ya sauke kuma UNESCO din kada ka dauka Najeriya kai ta ta dira a duniya ku tuntubo dan suke fita kasan nan karatu ku je ku gani ku karbo salbus din daga can ku gani Allah dai ya taimake mu Allah ya muke mu tsarin karatun da za a ginu akan ilimi a gane Allah mutanen nan sun riga sun karya shi sai rorore shi sa sai dai a ta gaddama hausa ko sun yi sani sun yi sun sun hausa ko hausa sun faɗi karin magana suka ce karamin sani menene hukumi bala'i da haka kwakwalwar ba ta san komai ba sai hayaniya kawai sun bin mutane cikin ruɗu da ruɗewa sauka ashirin yanzu da Allah mu bar riwaya da Salo Usaimin ya zo ya inganta ta fiye da wannan riwaya ta Ibn Kathir da da bayan hada isnadojin ruwayoyin a bawancan a dauki wannan kawai mutum nawa ne yanzu zai karanta maka Qur'ani ya sauke ya ce zai sa tafsiri ya sauke so ɗaya ma ai akwai ajanda a kan shi shi karan kanshi na da ajandoji daban-daban sun mushi yawa yana da plan future na duniyar da yake nema ai ka samu mun gani shekarun ka gayi sun kure ba samu komi ba haka wai kuma irin wannan hanyar kake so a yanka masu biyu shine plan ɗinka su taso su ma haka wai kana da wayo Allah ya sauke addini ne za a ba shi ranar lokaci duniya ce za a ba shi jarin lokaci wallahi addini ya ya fi karfin a ba shi rara jarin lokaci shekaru za a ɗiba a ba shi ba mu gano wani karatu ranar lokaci ba da kwana ɗan karatun litini nan asabar ni fa ranar ƙasa zaune ɗana bai da abin yi sannan ya karanta addini ka ci za ku haɗu da Allah a gaban za ku haɗu da Allah wallahi sai za ku haɗu da Allah za ka san za ka cikakken bayani ɗanka ba za ka bashi cikakken shekaru ba ya karanta addini from sunset to sunrise tun daga su bayi har yamma addini ke karanta sai fi sama sama sama sama sama sai din ya ruɗe ko ma karatun yana da dama ya mafi ƙarfin makarantar ko lokaci zai fita dama bai da abin yi ne ta haka za ta taso ta zama uwa wannan ta ce ummu ruɗaɗɗiya dai firgitacciya haka za ta girma a ruɗe ta aure a firgice kullum Allah sa mata albarka <laughs> ne wallahi ta kama waina da kashi wannan yarinya Allah ya wata albarka shi ne albarka za ku haɗu a gaban Allah baiwan Allah ta zo duniya bautan Allah baka san ita Allah ba ba ta san komai ba ɗanka ya zo an ce maka bawanka ne ya zo duniya bautan Allah ba ka da lokacin zai karanta addini zai san addini karatun sai karewa yake yanzu munan zariya jami'o'i da muke da su da a majalis da zaurika duk sun kare malam dole a gudu malami ne zauna ya zuru ɗaliban su zo zuru suna kallon shi yunwa ta kashe shi zan gaina mace kawai akwai takawa nan ko bai karya ba ba a komi manzo salam da ya zauna tankwashe kafa yana karantawa ba ko musulmi musulunci aka bashi fa sai na bakar zama yi da ya zauna ya aka yi da shi duk makarantun da sun fi durkushe suke sai salabos za a bi salabos ɗin unesco salabos ɗin unesco faransa ta shiyo ƙarya ta kai amerika in ta kai amerika daga can a yada a duniya an matsa mutane allah ya sauyi ku yi haƙuri gani karatu ya ne mai kwaci salafu radatun min fatihatihi ila khatimatihi ce bijiruwa uku na sauke ƙura'ani uqifuhu inda inda kulli ayatin minhu wa alhu anha kowace aya aya fa sai na tsaya na gane ina yake amma kai yanzu in ka buka fara sa karatu kai mishi limit gaskiya ba yau ta months ko wanya gaskiya ba da lokaci I don't have time haka ba muke ma addini duk wanda ya ji karatun addini yana sa littafi yanzu ya riga gama lokaci ya gama samun shi lokaci shi ba ya zo ne ya ta karatun ba a'a za a iya gama littafin nan ko wannan matsalan za a gama ta cikin wata biyu ko ta ko shekara ni ba shi ne kawai nake da lokacin shi ai babu komi baka da lokaci ka tafi kana da lokacin mutuwa ko ai babu komi ka je ka ta harkan ka tunda dai kana da lokacin da zaka mutu ka je ka yi saboda su sai mu samu abin lokaci in lokacin nan ai maza a gaggawa a kai nan wurin in fa ba za a kai nan wurin mu kai ba ka lokaci ka wuce ka ya wuce a ai a yi a ta yi Allah ya sauke saboda haka kowace aya sai da na tambaye shi as'aluhu an ha ina tambayen shi wannan ayan me ta tattaro haka ya kirge ayoyin akwai wani wuri da ake tambayan mujahidi suka tambaye shi don Allah a sura kaza kalmomin ta nawa ne yace kun tambaye ni abin da na sani mu lokacin da muke haddan alqur'ani a gaban malamin Abdullahi dan Abbas bayan mun karanta sura mun haddace ta za mu zo mu kirge yawan ayoyin mu haddace tabbata mana da su ne yawan ayoyin sannan mu tantance yawan kalmomin da ke cikin kowane aya ya ce adadin yawan kalmomin guda kaza ne ya kun tambaye na abin da na sani haka muka da alqur'ani mun san adadin qur'anin guda ɗaya mun san adadin surorin guda kaza ne kowace sura mun san adadin ayoyinta guda kaza ne kowace aya mun san adadin kalmanta guda kaza ne haka muka da ne a gama biladan abbas gaya man salibus sun da ke wakiltar wannan tun mu san ƙur'ani me za mu sani ƙur'anin ba mu san shi ba shi sa Allah ya ce wa ma qadarallahu haqqa qadrihi sun kasa jir kaddara Allah ne hakikanin kaddara shi suke wasa da Allah ba san shi bane kuma bayan da za san Allah sai dai in Allah ya maka bayanin kansa to kuma shi ya bayanin kashi a Qur'ani kuma baka san Qur'anin ba Allah ya sauke warawa ibn jarir an abi mulaika qala ra'aytu mujahidan sa'ala ibn abbas an tafsir al wa ma'ahu alwahun ibn jarir ya fitar da asarin hadisi daga abi mulaika yace ra'aytu mujahidan naga mujahid sa'ala abbasun ya tambaya bala ɗan abbas an tafsirul qur'an game da tafsirin alqur'ani wa ma'ahu alwah a gaban shi akwai allo ana gaya mushi na rubutawa kamar yin shekarun baya nan in ka zo karatu in ka je zaurika za ka yi karatu ko akhdari ka je karantawa sai dai a ɗaukan maka shafin ka zo da allanka ka kwafa falan da za a koya ma in ka kwafa to sannan malamin ya ɗauki takardar shi je buzun shi da aka rubuta ya je ya aje sai ka rika zuwa da ka ana biya ma in ka gama wannan ka shafe sannan sai a ɗauko wani fallar ranar rubutu sai a baka sai ka haka za ka yi akadari haka za ka yi risala haka za ka yi askari haka je mutasar haka za ka koma littafan hau haka za ka koma littafan luga in ka gama waɗannan ka koma hadisi haka za ka yi ma'asarin hadisi muwaɗa suke fara da shi in kai muwaɗa sannan ka shiga bukari ka yi musulun sai duka rika zuwa kana kofowa haka fa suke karatun da allo ya ce na ga mujahid da allan shi allanan shi yana rubutawa kai yanzu an gama littafi ma an tace shi yanzu wani ba littafi ke karanta ba muna da research ne sai kana ganin ba ka iya sayan littafi ba na wani gizo littafin na ce a ka littafi ya kai dubu bakwai a a a a ba ni na na dauka ma dubu biyu ne kamar na ba ni misali amma waya ce da za ta ke a kamar dubu biyu sai ka ya ba ta da kyau awa ta dubu tara goma sha biyar ne ta sha biyu ta ce ya karama karama ita ma ba ta da kyau sosai wani ma zai ce maka a kana so mai kyau limit daga arba'in ne hamsin amma bai da littafin dubu hamsin kwaya yana da waya kai kana da wayan dubu uku dubu hudu ba ka littafin dubu hudu kuma yana ba da misali wani mawai shi ta banza wallahi wani wayan shi za a sati ba a kira shi ba maye shi ne kaɗai suke jira in yi sani a ɗari sai kai wata biyu Allah ya sauke ya dage amma amma bai da littafin da zai karanta ko yana jira a taimishi kamar yana ba da misali sai kaga wanda za ta yi ake ana ta wani kurani ga sun yi halin sunna ne duk kurani yana gama Allah ya sauke wajen yi yana karatun ƙal ya ƙulu lahu ibn abbasin ibn jarir ce abdullahi dan abbas na ce mashi oktub hatta sa'alahu an tafsir kullihi abdullahi dan abbas mujahid na tambaya yace mujahid na abdullahi dan abbas na gaya mashi kuma in ya gaya mishi ce rubuta yana rubutawa yace sai da na ga mujahid ya tambayi ƙur'ani gaba ɗaya kaga nan ba mujahid ke faɗa ba mm. wani ne ya gani ya gaina koyin ƙur'anin sai da ya gama qur'ani baki ɗaya. hadisin wato abin eh, jarir wali hada kana sauri ya yaqul shi sa na sauri yake cewa ja aka tafsiru an mujahid fa hasbuka bai. in tafsiri ya inganta aka ce mujahid ya ce yace ka wadatu da wannan kawai haƙuri. ya ishe ka ya ishe ka mutuƙa ya inganta in dai mujahid ne ya inganta daga gare shi to shikenan shi sa nan ibnu kafir ina ga sai ya dora mujahid akan sa'id wa ka sa'id ibn jabar eh, ibn jubair wa ikrima maula ibn abbas da ikrima waɗannan guda uku sun yi tashe kuma sa'id ibn jubair bayan abdullah ibn abbas ya rasu an rufe shi ba mujahid ya hau kujerar ba sa'id ya hau kujerar tunda dukkan su ɗaliban makka ne lokacin da manzo Allah ya bar duniya Madina ɗaliban Madina suna gaban Ubay bin Ka'ab sai na Umar yana cikin gari yana kula da harkan gwamnati masallaci kuma yana karantarwa amma wanda ya ba jigon karantawan shine Ubay bin Ka'ab wanda aka ce manzo Allah ka je wajen shi karanta Qur'ani ya ji yace Allah ya faɗi suna sunana yace an faɗa sai kama kuka shi yake jagorancin karatu da tafsiri anan a Makka kuma abdullahi dan abbas a iraki kuma ibn Umm abd abdullahi bin mas'ud radiyallahu an to ɗan ɗaliban makka to waɗannan guda uku za ga suke kan gaba ikrima da sa'id shi sa'id matsalan da aka samu ya ya fara tasowa sai hajjaji ya kashe shi turma zaka je ya ce mishi sunanka ba sa'id bane shaqi ba Jubair bane ko sa'ir amma shi hajjaji ba kada ku daina aibanta kowa fa ya riga ya wuce eh in zo kan hajjaj ni kan shiru nake yi ban taba ban shi ba shiru nake yi kawai ya kashe mutane ya kashe mutane amma kafin shi kuma musulmi sun fashe sai da zama duk duniya shugaba ɗaya ake saurari ya ce ba zai yiwu ba a ce wani shugaba ne wani shugaba ne Mun zala ma fiye ta wannan ba addinin ma ba zai tafi ba sai an samu umarni daga shugaba guda to da ka sai da hada duniya gaba ɗaya ya zama shugaba ɗaya suke saurari amma fa kafin ya haka an fa kashe mutane don wannan wannan yana daga cikin ahmad bin hanbali ya cewa an kashe sa'idu lokacin sa'idu suke neman shi ana neman irin su sa'idu amma hajjaji ce a shi ya tambaye shi ya labarin waye shugaban shi ce a shi na shugaban shi nan bangaren yake ce shugaba hukwa ya ɗaya ce ku je ku kashe shi ba ruwan shi da kai sahabi ne ko kai wane ne zai sa a kashe mutum hajjaju dukkan gare mutanen iraki sai da suka bi daga zuwan shi ce na ga kawuna sun nuna lokacin yankan su yayi da kayi laifi kawai yake aje aka kashe mutum gidan yari ba ruwan shi da ya cika in ta kofa ba zai shiga ba a kulle kofa a rinka jefa mutane ta sama a yayin rufin a jefa mutane ta sama wani haukan mu inda ba inda za a sa mutane ba gwamnati ba ta gwamnati za ta gina wani gidan yari yau da aka sai a jefa mutum rana ya zai duki mutum ruwan sama ya duki mutane a ciki abinci a rika ta jifawa wanda ya ci tsinka shi nan hajjaj bin yusuf al-thaqafi ya wuce ya riga ya rusa ya iske aikin shi saboda haka wa ka sa'id bin jubair wa ikrima maula ibn abbas waɗannan dukkan su tabi'ai ne wa ata bin abi rabah wal hasan al basri daga malam ya ya tsinto ya tashi kuma daga daga daga maka ya koma ya koma iraki wa masruq bin ajda wa sa'id bin musayyib wa abul aliya wa rabi bin anas wa qatada wa dihak bin muzahim wa ghayrihim min at-tabi'ina wa tabi'ihim da wasu su dai irin waɗannan tabi'ina da tabi'i tabi'in kenan wa man ba'dahum fatuzkaru aqwaluhum fil aya akan zo da zantukan waɗannan a aya fa ya qafi ibaratihim tabayun wani lokaci kuma za ga tabayun kaman hannun riga tabayun kenan fil alfaz alafazi lafazi yahsabuha man la ilma indahu ikhtilafan malin yace wanda bai da watan ilimi sai ya dauka sabani ne sai ga katada ya ce a can sai ga hasan al yace ya ce a can sai ga wana ya ce a can sai malin yace ibnu kasir ce wanda bai da watan ilimi sai ya dauka sabani ne ina nake fayakiha aqwalan sai ga ya dauke su zantuttuka ne masu karo da juna walaysa kadhalik wannan yace ba haka bane fa inna minhum man yu'abbaru an shay'i bi lazimihi aw bi nadhirihi cikin su akwai wanda yake fassara aya bi lazimihi da abin da yake in kaga ayan to abin nanan ko kokinin shi nanan wa minhum man nusu ala shai'i bi ainihi wani kuma in ya tashi fasara abu wannan abun kaɗai yake kallo sai ya fasara ba da lazimi ba wal kullu bi ma'ana wahid fi Aksar al amakin amma fi yawan lokaci za ga ma'ana ɗaya zai kai ka a ƙarshe falyatafattan al-labib al mai karfin hankali da ilimi ya lura da wannan wallahu al-hadi Allah shine fi mafi wato mafi shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya an gano wannan ko wato shi sabani tun daga wato tun daga masa habbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'ai zuwa yau zuwa yau zuwa can gaba ma kala biyu ne akwai ikhtilaf wanda yake makbul ana cewa ikhtilafu tanawwu ikhtilafu at-tanawwu da yake wannan haska kawai akan usul tafsir din kokari ku samu usul tafsir na ibn taymiya ko na sheikh sallallahu alaihi wasallam ku bi shi ikhtilafu tanawu idan yazo ka kuskura karin jayar da wani akan wani to ka gama samun matsala ka gama samun matsala ba a tarjihi kwata kwata ikhtilafu tanawu ku gane akwai ikhtilafin da ake samun tarjihi a ce to kaza yafi ko ku kaza ya shaka kaza akwai ikhtilafin da ba ya daukan wannan kawai kaza ya inganta haka yake haka za a yi shi kaza ya inganta haka yake haka za a yi shi an gano wannan ko wannan babi ne mai cin kashin kanshi a usul tafsir sai kokari ko tuntubi malaman tafsir da yake muna hada bakin kawai muke kuma gurgurdan da malamin ibnu kafir da shi nan muke tsaya amma ku gane bambanci shi sa malam ya dan haskaka a nan wurin yace wanda bai da wadatan ilimi sai ya dauka cewa sabani ne sai zuwa su ma akan sabanin yace kaza yace kaza Ina ma har yace zai dage a duba salsalan kaza dole a rinjayar da kaza akan kaza to rashin karatu ne dan in aka zo ana so a rinjayar da kaza akan kaza sai ka fara tambaya wannan wani irin ikhtilafi ne ma ku in ikhtilafin da ke daukan wannan ne to sai ka saurare shi ya gama baki kokarin shi abin da ya bayyana gari shi zai tsaya aiki da shi ma'zur inda Allah ko da yayi kuskure kuwa ya tace ya tace ba son zuciya yi bakin gurguru ya tsaya anan ko ko wani irin ikhtilaf ne in yi zama ikhtilaf ta nawa ne to shi ke nan ba ma za ka saurare shi ba ikhtilaf ta nawa ne shi ke nan ba maganin rinjayewa ba maganin kaza ya share kaza duk ba wannan kawai kaza ana yi kaza ma ana yi kaza ma ana yi kaza ma ana yi ko ba magana a ce a to bari mutane su karkata zuwa ga wannan saboda sauƙin shi ko ba ba wannan wanne ne ya zo gare ta kawai sai ka yi shi nan wannan karatu ne babi ne a cikin usulul tafsir bambancin abin nan ikhtilafat da kuma wanda ke daukan tarjihi da wanda bai daukan tarjihi an gane wannan ko wannan shine asali na bishin kidan da ibnu kasir yayi sai mu tashi asali na uku mun kusa kaiwa ga fara tafsirin in Allah ya da Allah ya taimake mu kuma ba za mu maimaita shi saboda ba wani larabci ne mai